hukumar da ke kula da kwallon kafa ta afirka ta sa sunan coach din golden eaglet emmanuel amunike a cikin jerin sunayen waɗanda ka iya cin lambar yabo na coach din da ya fi bijinta a wannan shekarar an fitar da sunayen ne a wani taron da hukumar ta gudanar a jiya a abuja jerin sunayen 'yan kwallon da za su fafata domin cin lambar da dan wasan da ya fi murzale da kuwa sun hada da bayan ba daga kasar mali eto ogben hakoro daga nigeria mahmud abdulmumin daga egypt sai zaidan fayad daga algeria ƙwallon mata ma ba a basu a baya ba domin gilbrera da gel duk 'yan ƙasar kamaru su ma sun samu shiga cikin wannan ayarin 'yan najeriya kuwa an samu ungozi ebere da kuma ts daga ƙasar cote d'ivoire sai portia ba'auke daga ƙasar ghana